الحمد لله والسلام والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يهدم الله ثلاثين جوش الشوال dubu da dari hudu da talatin da ta tara jiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sha biyar ga watan bakwai sha hudu ga watan bakwai dubu biyu da sha takwas miladiya ta annabi isa alaihi salam Allah ya ba mu ikon dawowa domin ci gaba da karanta shakkur mahabiya na al'imamun mahabi rahimahullah a wannan matsalaci na idini taimiyya da ke cikin garin zaliya kofar gidan marigayi sani mai kaki za mu karanta baitocin kamar yadda muka saba sun السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحب فرد الزوج من كان معه من ولد الزوجة من قد منعه الإمام الرحبي الله تعالى يجزاك ya soma mana bayani akan ashabar hukuli wato nau'in magada wanda in mamaci ya ko mamaciya za a kasa dukiya hudu a baki ko a ba ta kashi daya na duk abin da mamacin ko mamaciyar suka rasu suka bari to su wannan adadin su ba su da yawa kamar yadda za mu gani insha Allah subhanahu wa ta'ala ba su wuce nau'i biyu kacal ba yana cewa wa uku ana saka dukiya gida hudu a ba mai gado kashi ɗaya shi kadai ko ita kadai ko kuma su mata da dama daga daya zuwa kuma ke samfin shi ne rabo da kaso da ake ba mai. duk wanda yake da matarsa ta rasu to akwai yanayi da yake gadon dukiyarta ɗaya bisa gudu a kasa hudu duk abin da ta mallaka a bashi kashi daya kuma wannan shi ne mafi karancin abin da miji ke gado a dukiyar matarsa mafi karanci kenan bai gadon ƙasa da haka idan matarsa ta mutu shi ma da shahadi in kana ma'ahu min waladin zaujati za a kasa dukiyar matarsa da ta mutu kai da hudu ne a ba shi kashi daya matuƙar wannan matan ta mutu ta wani abu da ta haifa mun ce wani abu da ta haifa saboda mutum na iya haihuwar ɗa namiji yana iya haihuwar ɗaya ta mace to ko ɗa namiji ta bari ko ta mace ta bari waɗannan suna sa miji ya gaji ɗaya bisa hudu a zuciyar matarsa wanda ba cikin su ba da ba su ba ta ban kowa ba na ƴaƴa ko jikoki da rabin dukiyar zai gada a tsaga dukiyar da ta bari biyu a ba shi rabi sauran magada kuma inda uwa da uba su ya sauran su haba kamar yadda kowa akwai abin da ake bayar shi wannan ta matukan yi ta haife shi ba tare da la'akari da wa ta haife shi ba ko kafin ko bayan duk ɗaya ne kafin ta haife shi kafin ta auri mijin da ta mutu a hannunsa ta haifa a wani gida ko kuwa bayan ta aure shi ne ta haihu da shi ko kuwa raguwa ta zo tsakaninta da shi ta je wani gida ta aiki mijin ya mutu sannan ta koma wajen shi duk ɗaya ne madamin ta mutu ta bada ko ƴaƴa ko ƴa ko ƴaƴa mata duka ɗaya ne ko ƴaƴa maza da mata duk suna tabbatar da miji akan ya aishi ko ya kwashi kaso ɗaya cikin hudu na abin da an kabari man kadi mana a wato man kadi mana a wanda ya hana shi cin gado fiye da ɗaya bisa hudu ko kaso ɗaya cikin hudu wannan rabon miji kenan a lokacin da matar take da yaya ko take da da ko take da ya kunji mutum na farko da yake ce mawai sai mutum na biyu wa huwa li kulli zawjatin aw aksara har yanzu matar mutum takan sami ɗaya cikin kashi hudu da aka kasa na duk abin da mijinta ya bari a bata ko kuma matan mutum domin yana iya yiwuwa matarsa ɗaya akwai yiwuwar matansa biyu ko uku ko hudu da mata ɗaya da fiye da ɗaya duka so ɗaya ake ba su ba. don haka ya ce wa kowane kullum zaujatin mabuhin nan akan ba duk wata mata da da ya mutu ɗaya da hudu ita kadai in ita kadai ne au ko matan sun fi ɗaya biyu uku ko hudu to za a ɗauki dai rubu'in nan ne a ba su sahaba amma idan matan sun wuce hudu ya mutu ya ban mata biyar to sai a bincikawa aka aura daga ƙarshe da wanda aka aura daga ƙarshe ba matarsa ba ce ta halar ya yi son zuciya ne in ita mata sun sani sun haɗu sun yi son zuciya ne idan waliyan ma sun sani sun haɗu ne duka suka yi son zuciya suka saba ma Allah don haka su shari'a ma za ta iya yin masu ta'azimi ba haddi ba domin kudin ulhududa bi shubuhat a yaushe mata suke samun kaso ɗaya daga cikin duk abin da mijinsu ya bari in an kasa hudu ko matan mutum take samu kashi ɗaya cikin duk abin da mijinta ya bari in an kasa hudu ma a adamin auladi a lokacin da shi mijin ba shi da 'ya'ya ba ɗa ba ɗa to a lokacin in yaro matarsa tana da kaso ɗaya bayan an kasa duk abin da ya mallaka a duniya gida gudu. in ma ba ita kadai ba ce tana da dai ko suna da dai kaso ɗaya a duk abin da ya samarci ya bari abin ruwa matamsa ko da yanzu aka ɗaura wani ba a ma gama shagalin buki ba ‘yan ɗaura aure ma ba su iso gida ba sai aka ce an goya mutu to amarya za ta gani haka nan in amarya ta mutu ango zai gado domin aure ya kullu shi wannan alƙirsu bil mutahara ne auren ne ya gadar da gadar kaga ga mace za ta gaji mijinta amma kuma ba ta ci dukiya ba na sadaki ba mukan ji a yanzu wani lokaci a tsaura aure ango zai dawo ana munna mota ta kibe ya mutu wani lokaci daga ji angon kawai ya mutu wani lokaci a tsawon amarya za a kai ma ango a yi haɗari da mutu akwai gado tsakani duka ɗayansu in ya mutu akwai gado kaga a nan in ango ne ya mutu kuma bai taba aure ba kuma bai da wani ɗan ko ya to matar tana da umuni idan amarya ce ta mutu da in ba ta taba aure ba ba ta da wani da ba ta da wani ya to shi kenan shi wannan miji yana da rabi ne an tashe shi daga ɗaya bisa hudu sai ya dawo rabin dukiya daidai shi ya sa mai littafi ya ce ma'a adamil auladi ma damar ya mutu ba shi da ɗaya ba shi da ɗa ba shi da ɗa shi ma kudura ga abin da aka ƙaddara wato abin da hukunci ya zartu kenan duk da ya rasu ba shi da baya matarsa ko matansa in an kasa dukiyarsa gida hudu za a ba ta ko a ba su kashi daya in ita daya ne ya zama na in sun fi daya su haba tsakanin wa zikirin auladil bani na yi hutamaddu haka nan inda za a kaddara ba su da 'ya'yan amma suna da jikokinsu na wajen ɗa ku shi jika na wajen ɗa yana da fawa da ƙarfi daidai da ɗa yana hana wani gado wanda da ba shi zai gada yana rage ma wani kauri da yawan abin da zai gada da za a ce wancan matar sanda ta rasu tana da tsana cikinta shi kuma wannan ɗa kafin ta rasu ya haifi ɗa ko ya haifi ya kaga an bacce da jika na wajen ɗanta to zai hana miji gada mabin dukiya yana matsayin tsane a ƙarfin gado miji zai gaji rubuji kashi ɗaya in an kaka hudu a bashi hakanan mijin da za a ce yana da ɗa ɗan ya yi aure ya haifi ɗa ko ya sai ɗan ya mutu bayan ya mutu sannan shi kuma kakan ya mutu ya bar matarsa sawa'an uwa ce ga wancan ɗa da ya mutu jikanta ne wannan kai tsaye ko ko ba ita ce ta haifi uwa uban wancan yaro ba to har yanzu dai wancan jika na wajen dan mamaki zai hana matar gadan rubu'i ɗaya bisa hudu kenan sai ya kai ta ɗaya bisa takwas kuma a wannan fage da ɗa namiji da ɗaya ta mace duk suna hana miji da mata yawan gado sakko da su ƙasa-ƙasa su ɗibi abinda in ba jin su ba za su ɗibi fiye da haka shi ya sa ya ce haitu ta majina alƙaula fi zikirin wato duk jamhurin ulama sun ittifaki sun ijimari a kan dogaro da jika na wajen ɗa a matsayin ɗa ya yi gado daidai da ɗa ya hana wani gado ko ya ake masa ƙaurin gado wannan muna nana da jika na wajen ɗa amma jika na wajen ya bai hana miji gadon zunubi ya kai shi mabayi bai hana mata gadon mabayi ya koma da ita kumuni saboda shi ana ɗaukar shi ɗan gidan wani ne ba ɗan cikin gida ba ne kenan idan mun lura da waɗannan abu ya sun karantar da mu nau'in mutane biyu ne kacal suke gadon maguri miji da mata a yaushe miji ke gada rubu'i idan matar tana da ɗa ko tana da jika na wajen ɗa a yaushe matar ita kuma take gada rubu'i idan miji bai da ɗa bai da jika na wajen ɗa a kuru mai sharhi ya ce wa muhu kamsun shumayi min asnafil wa masa Ka muhuni kasan mutum biyu ne cikin nau'in maza da mata masu gado na farko kamsun zauci kaso ne wanda ake ba niki a lokacin da ba zai gaji rabin dukiya ba sai a bashi rabin rabi na dukiya rubuli kenan in ka kana ma'ahu waladin zauya matukar mijin nan sanda matarsa ta masu a tare da shi a gado akwai ɗan wannan matan awwala bibnin laha ko ɗanɗanta namiji kana waladuha min al-zawji aw min ghayrihi shi wannan da sun haifa da wannan miji ne da ta mutu a hannunsa ko sun haifa da wani ne ba shi ba hukuncin baya canzawa baya sauyawa a haka dai yake tafiya wa fardu a aw zaujat har yanzu a kasa dukiya ɗaya hudu a ɗau shi ɗaya rabo ne ga matan mutum in ya mutu ko kuma rabo ne ga matan mutum in ya mutu a ba su saraba gwargwadon yawan su haka za su raba a yaushe ya ce in kunna mutu ta'addida idan matan ba ɗaya ba ne sun fi ɗaya ma'ana mace ɗaya ko matan mutum da suka wuce ɗaya iyakansu dai a musulunci hudu ne shi ya sa muka ce in har mutum ya yi mata biyar kamar yadda aka ban labari wani lokaci baya yana da mata hudu a zariya yana zuwa fatauci jar yana ɗan kwana biyu sai ya aure a can ya saka ta a can kaga ya yi ta biyar ya tsallake dokan allah eh, ya tsallake dokan allah to da zai mutu haɗu kowa tana gado na gado na sai a bincikawa aka aura a ƙarfe eh, wanda aka aura a ƙarfe ko ta sani ko bata sani ba sai da rumi ƙaddara Eh, amma ƴaƴanta za su gado saboda akwai shubuha kuma ba za a yi mata haji ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ud'u ul hududa bi shubuha Allah ya kare ni. ma adami walad zawj awwal walad ibni ma damar shi wannan miji bai da wani abin da ya haifa kuma bai haifi ɗa ya haifa masa ba inda ya haifi ɗa ya haifa masa to wannan ɗa ko wannan yar za ta hana matar gano na ne na kuɗi ta koma ɗaya bisa takwas maimakon kaso ɗaya daga cikin wurin sawa ba tare da bambanci ba kana minha aunin min ghayriha sannan da muke magana mamaciyar ta haifa ma'ana ita mai gado ita yanzu mace ce take gadon namiji ko to da ita aka haifi dan har aka samu jikan ko ba da ita aka haifi dan ba balantana a samu jika da ita zai dai hana ta kullum zarani ta bil ijima duka wannan bisa ijima'i na malamai wato haɗuwa na fahimtar malaman duniya halafan wa a akan haka ake insha Allah da ta'ala saboda zancen Allah ta'ala فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا idan matanku da suka mutu sun bar abin da suka haifa ku maza ga kowane namiji za a bashi ɗaya bisa hudu na abin da matarsa ta bari shine ne mata hakna ga abin da matanku suka mutu suka bari a kasa hudu a baka kashi ɗaya kashi uku kuma ya danganta suwa ne ne ƙarƙashin gadanta wa ƙaunuhu ta'ala aka zancen allah maɗaukaki walahunna ubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad su ma matanku za a kasa dukiyan ku hudu a ta, ko a ba su kashi ɗaya daga cikin duk abin da kuka bari a duniya illam ya kullakun waladin ma daman mamacin ya mutu ba dama da yana da wani abin da ya haifa ko ya haifi da ya haifan mata ba wa ƙaunin na'urin وربع إلى آخر الأبيات mai littafi wato wanda al'imamu rahabi zancen da ya yi a baitin farko zuwa na karke wa fam famfin zauji in kana ma'a har zuwa karke inda ya ce haitu ta madinal kaula fi zikirin wala ya ce to wannan zance da malam ya yi ai walin zauji rubu miji za a kasa hudu a bashi kashi daya na dukiyar matarsa in kana ma'arhumin waladin ma madama akwai ba wanda wannan matar ta haifa man yamna'uhu min an-nisbi ila mawali wanda zai hana shi ya gaji mafi dukiya ya mai da shi rabin rabi fato ɗaya cikin hudu kenan shine rabin rabi wa huwa alwalad zakaran kana aw unsa wa ke hana shi ai da ne abinda aka haifa ne abin nan da aka haifa namiji ne ko ta mace ce duk ta hana namiji, miji gadon abin dukiya kamar yadda namiji ke hanawa إذا لم يقم به مانع من الموانع السابقة حتى لو قام به مانع كان وجوده كأجله كإذن بأثاني وانا أبن لكي أنا دوالو daga cikin abubuwan da ke hana gado da ya gabata ba mawani ilirki guda ne guda nawa ne wa ma uku ne ka can na ji ana na ji na ina ce duk za a ɗauka a ce uku kafin ma in ce da me da me kawai in ji wani ya rasau da me da me akwai bauta sai ne? eh? bauta sabanin addini kai ne kuma sai kuma wanda ya kashe wanda zai gada da ganga ganye gada sai hata lauka mabi imani unka na wujudu ka adami kai ko da an sami abin hanawan to abin da ya auku na hanawan kamar ma ba shi ne fala ya hajjibu zauj an nutuhi ba zai hana miji ya gaji rabinsa ba kenan in ɗayan waɗannan ya auku ɗayan mawani ɗin nan to bai hana miji ya gaji misali wa ƙaunuku wa wa auladil bani ya hurtamar ce ma'ana haifu ita majina wujudin walad في حجب الزوج من النصف إلى الربع فاعتمدنا أيضا وجود الولد الولد ابن وعدم وجوده kenan kamar yadda muka dogara akan in akwai ɗanar yana hana miki ya gaji rabin dukiya ya kai shi maguji to haka kuma muka yi dogaro idan aka sami ɗan ɗa wajen rashin samuwarsa wato shi a nan ma miji ba zai sami nisfi ba sai dai a koma da shi mabuli la'annahu kalwaladi fil wal hajbi wata asibi domin yana da ƙarfi daidai da wa ɗa na ciki wajen tsare wani ya gado ko ya yi asirci da dai sauransu ijima'an kama kaddam nahu wannan ijima'i ne kamar yadda muka gabata وهل الولد المذكور في الآية العظيمة يشمل ولد الابن حقيقة أو مجازا خلاف wannan zance ne na tattaunawar malamai wanda bai shafi hukuncin ba cewa kalman alwalad wanda aka ambata a cikin ayar shin ya haɗa da ɗan ɗan a hakika ko a majazi mun sha bayanin majazi a nan da hakika eh wato a ce wannan namiji ne wannan namiji ne a to a namiji ne ko ba namiji ba ne hmm? ko a dubu wani a ce kai wannan ai ba namiji ba ne majazi ne ai namiji ne ba namiji ba ne wato ba jarumi ba ne eh, ba jarumi ba ne ko kuma iyali su ce ai yan kuwa ta nake aure kaga abu ya baci me ake nufi da yan uwa ta nake aure ta yake aure take aure mace aure <laughs> wato lasu akwai ya babu kalma ce duka majazi abinda nake son na faɗi kenan khilaf amma idan ka dubi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jika ne domin annabi yana cewa anan nabiyyu la kadhib anabnu abdul muttalib ni ne annabi na hakika ba karya ba yauda kuma ni ne ɗan abdulmuttalib ɗan abdulmuttalib abdulmuttalib ya haife shi wa ya haifa mahaifin shi ya haifa shi jika ne amma ya ce ni ɗan abdulmuttalib ne ashe ɗa yana zuwa matsayin jika eh. da wannan ma malamai babi na ilimi suka ce babu laifi in ka danganta kanka da kakanka kai tsaye ka ce babanka wanda yake ka ce wani babanka ne allah ya ce da a ba abaihim kuskure amma in baban kakanka sai ka ce ai babana ne ba kai laifi ba wallahu ta'ala a'ala wa a'ala waɗannan su ne waɗanda ke gadon muguni su biyu da sharuɗan da kowannan sukan gaji muguni da yadda akan tashe su daga wannan matsayi zuwa wani matsayi na daban allah ka datar da mu to bari mu ja baitun na ko da ba e ai ka san in ɗa ba ta tunna ba ne a wancan ai ba za a ce ba dan tunna ba wanda muka yi magana abin da nake nufi ni ma na kawo misali da wanda aka daura musu aure biyar ta biyar ko to yanzu kai kana maganar shegen da aka yi ba a san uban shi ba haka ne zai hana miji domin in aka ce ga mace da namiji sun yi zina Allah ya kiyaye ta yi ciki ta haihu bai yi mutu ba an masa hajji to shi wannan ɗa ba zai gaji uban ba ko da koyan da ka san an ɓare mai ake cewa kara an tsaga kyankyala ce haka suke saboda tsabagen kama ba zai gaje shi ba amma zai gaji uwansa zai gaji uwansa to tunda zai gaji uwansa da za ta yi aure ta mutu to kuma zai hana mijin gadon nisbi ya mai da shi hukunci wallahu ala?